a yau 28 eh, ga watan ramadan a 18 akwai 18 ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 da tara kuma yau 29 ga watan tara ko miladiya ta 2007 kafin mu fara karatu akwai sanarwa dangane da taimakon da aka yi shela a kawo dangane da waɗanda suke musulmi masu zaman kasu an samu wasu bayan allah su biyu sun ba da za su gudu mawa, allah ta kawo su akwai malam bashir nnpc clinic wanda ya ba da naira dubu da biyar akwai kuma malam jabiri da ya ba da naira dubu talatin ko dubu nawa ne nawa ne nan dubu biyu ko yawa dubu biyu wanda ya kama kenan gaba ɗaya kudin da suka zo hannu yanzu dubu sittin da bakwai allah ya saka mu waɗannan da alkhairu sannan kuma da wasu tambayoyi da za mu amsa su a gurguje tambaya ta farko tana cewa ce farilla ce mutum ya karanta fatiha yayin da yake sallah bayan haka zai iya farilla ce ne farilla ce ga mutum ya karanta fatiha yayin da yake sallah ya ce bayan haka zai iya karanta ta a matsayin sunna wato mutum ya karanta fatiha sau biyu a cikin raka'a ɗaya shin ya halatta ya haka ko bai halatta ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ko dai ka karanta fatiha da sura ko ka takaita akan fatiha din wannan ya halatta amma ba ka karanta fatiha a matsayin farilla ka kai karanta fatiha a matsayin sunna da mutum zai maimaita fatiha sau biyu a cikin sallarsa wannan babu a bisa mantuwa wannan babu komai amma da gangan ku ce bara ya karanta ta a matsayin farilla sannan a matsayin sunna wannan ya saba wa sunna sannan kuma wannan ta ce mace ce ko ya ce mace ce ta yi niyyar zuwa umara a goma na ƙarshen ramadan amma tana ganin cewa jinin haila zai iya zuwa mata a cikin waɗannan kwanakin to za ta iya shan magani domin ta jinkirta zuwan jinin ya halatta ta sha babu komai sannan wannan shi kuma abin da yake cewa ban sani ba tambaya ce ko kalubale ne don yana cewa da larabciyar mutu kuma larabcin da na dai gane yace ce imamun nawawi da imam da ibnu hajar al-asqalani da ainun ake rubuta ba da hamza al-asqalani ya suna kan aƙidar al-asha'iri ba a ce al-ash'ariya ba ta ko kace ce al-aqidatu abul hasan al-ash'ari sai yace to me yasa kake karanta littattafan ina karanta littattafan waɗannan malamai kuma ina girmama su ina karanta littattafai imamun nawawi ina karanta littattafan ibnu hajar al-asqalani ina karanta littattafan irin su qadi iyad irin su abubakar ibn al kai ba ma su ba har ma irin su abu wanda shi ba ma ash'ariyancin ba ma har kufanci ya shiga to ina karanta littattafan mu tafiya mu tafiya ce ta adalci wala tabkhasu an a ashiya Allah bai yarda ka tauye wa mutane haƙƙi waɗannan malamai ne bujiman malamai da aka yi a duniya imamun nawawi malami ne da ta fara malami da ya shahara a duniyar wallafe wallafe a addinin musulunci ga shi dai bai yi shekaru da yawa a duniya ba amma rubuce-rubucen da ya yi masu shekaru ninkin ba ninkin nashi ba za su yi shi ba shekarun da ya bai wuce shekara arba'in da wani abu ba a duniya amma yana da wagagen littattafai yana da littafin almajmu yana da littafin rawdatul talibi yana da littafin tahdhibul asma'i wal athar littafin tahdhibul asma'i wal lughat mujalladi hudu yana da littafin sharh abin nan al-minhaj bi sharh sahih muslim ibn al-hajj yana da wajen mujalladai goma sha sharhin eh, sahihu muslim banda kananan littafai da yawa wanda ga sunan mun san su irin su al-azkar irin su riyadu salihin duk littattafai ne na sunna na kwarai waɗanda duniyar musulmi suke amfana da kasancewar ya ɗautani wani abu na ash'ariyanci don shi kansa ash'ariyancin ai hawa hawa ne ba za ka daidaita abinda nawawi yake kansa na ash'ariyanci ba da abinda ibnul khatib fakhrul razi yake kai ba za ka daidaita su ba ko kaɗan waɗancan a imma ne a cikin ashariyancin wannan kuma abin da ya zo ya tashi ya samu ana yi a garin kamar yadda almajirinsa ibn rushaid ibn rushaid al-abba almajirinsa ne amma shi ta kowane babi yana bin tafarkin sunna ne ya rubuta littafi akan tarjamar malaminsa annawawi yake cewa malaminmu yana nufin nawawi ke duk da cewa gashi ilimin da Allah ya bashi amma yana da wani abu na ashariyanci yake kuma a wannan sai a yi masa uzuri saboda irin ilimin da ya karanta kenan a lokaci ce kuma abin da ka karanta kai aiki da shi ba a kama ka a ce ka yi aiki da jahilci shine laifi amma ya yi ilimi ya kuma aiki da iliminsa shine kawai abin da ya faru sabanin almajirinsa ibn rashid al-affaf ibn rashid al-affaf rashid al yayin da shi ya zo ya samu wasu malaman da suke kan tafarki sun, da ya fahimci da sai dawo ya ci gaba da girmama malaminsa sannan kuma ya kama hanyar sunna haka ake so ba wai dan malamin ka yana kan yana kan kuskure ba kuma ka ce zaka bi shi haka ko da za ka ci gaba da girmama shi to kamar kuskuren ne kada ka rike kuskuren waɗannan malamai sun yi wa musulunci aiki don haka muna karanta littafansu kuma littafansu sunna da ita ce tafirin jayi akan wani abin da zaka kama su na kuskure sabanin wanda gaba ɗaya shi rayuwar tashi ya cika ta da kurakuran an wuce batun kuskure ma ana an shiga cikin batun shirka ba za ka samu inda imamun nawawi ya karfafa shirka ba ko ya karfafa wa da sululu ko ya karfafa hululi ko ijtihad wanda muke ta magana a kai ba za ka samu ba mutane ne waɗanda suna da tsarkin zuciya kuma don abin da suke iya fahimta suke yi babu abin nan ibnu hajar ka ce da shi ash'ari haka ka saki baki haka ka ce masa ash'ari ba ka kai masa adalci ba kuma akwai karancin karanta littattafansa ga duk wanda zai faɗa haka wanda duk zai karanta littafinsa fatkul bari zai ga gurare da dama da yake yi wa a sha'irar rashi ya sa har wani daga cikin marubuta ya rubuta littafinsa manhaj ibn hajar fi tauzihin aqida to manhajinsa wajen bayanin aqida ta musulunci ya rubuta shi wajen shafi dubu ba na ji shi wannan tambaya ya taɓa jin littafin ko ya gan shi haka a ciki ya bi littattafansa inda ya fita da cewa ibnu hajar ba za ka ce da shi ba a share ba ne shi sau tari zai kawo tawilansu da suke yi su ya yi raddi a a cikin fatul bari ma kawai ya isa ka ga wani saboda ka kiran shi ba a share haka kai tsaye haka akwai akwai rashin adalci ko kuma mu ce alal akalla akwai rashin sani haka aka gaya maka kai kuma kake ta maimaita abin aka gaya maka kamar a kuka abin da ya yake maimaita maka a sannan kuma shi kuma wanda yana tambaya yake cewa da Allah yake cewa sun fi Ibrahim wa Musa waɗanne ne mai sunan waɗannan littattafan Allah bai faɗi sunan su ba to yi takaddun da aka ba Annabi Ibrahim da Musa kai ma sai ka faɗi haka ba lalle sai ka san sunan ba ban san me zai tsare ka ba in ka san sunan kuma za ka rabu da shi ka jahilce da sunan ka jahilce sunan an dai shafe aiki da waɗannan takaddun kuma ko da ba a shafe aiki da su ba dai yanzu alkur'ani ne a gabanka shi aka umarci ka kai aiki da shi don haka babu ku cinka san sunan mai sunan littattafan da Allah ya bawa annabi Ibrahim Allah dai kiran shi haka yayi suhufi Ibrahim don haka kai ma ka kira wasu da wannan sunan da Allah ya wasu da wannan shi ne tambayoyin da za mu ansa sun mu ci gaba da inda muka tsaya za mu tashi akan aya ta 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعاون قد خسوا الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله بدو كتير سركية ويوم يحشرهم رانا الله زي تارا أفيل محشر رانا يا ياما كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار سيسو suna kama kai ka ce ba su zauna a cikin kaburburansu ba ko ba su zauna a duniya ba illa sa'atan minan nahar sai wani ɗan lokaci na daga yini ya ta'arafu na bainakum suna ƙoƙarin sanin junansu Allah ce kad fasira allazina kadzabu bi liqa'illah waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da ubangiji sun yi hasara wa ma kanu muhtadina kuma ba su kasance shiryayyu ba Allah yana maganar akan waɗanda suke jayayya da rigima da gaddama akan alkur'ani akan annabi sallallahu alaihi wasallam suke jayayya akan manzancinsa akan gaskiyar wahayi Allah maɗaukakin sarki ke cewa su gama jayayyar su. duniya dai ɗan lokaci ne kankani za su ga abin da suka yi asara ba kankani ba rayuwar da suka yi suke ganin rayuwa ce da za ta dore ko rayuwa ce wacce ya kamata a fifita ta akan lahira za su gane kuran ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tara ranar da zai tashe su daga kaburburansu ka an lam yalbasu ka an nan mukaffafa ce min mutaqqala ai ka annahum lam yalbasu ka annahum kai ka ce su lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar ba su zauna a cikin kabarinsu ba ko kuma ma duniyar gaba daya ba su zauna a cikin duniyar ba illa sa'atan minan nahar sai dan wani lokaci kankani na yini dan lokaci kankani haka za su gan shi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan irin abin da za su fuskanta ko kuma za su gani yayin da suka tashi daga kabari ayoyi daban-daban ko inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar kan karshen suratul ahqaf ka annahum kai kace su ranar da za su ga abin da aka yi musu alkawari na za a tashe su a yi musu hisabi wanda duk ya daidai bai shiga wuta a ranar nan za su ga kamar ba su zauna ba sai dan wani lokacin kani na yini haka nan karshen suratul nazi'at Allah yana cewa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kai ka ce ranar da za su ga alkiyama din ta tsaya sai su ga kamar ba su zauna a duniya ba illa ashiyatan sai dan Audu au ha ko kuma yalwaci abin nan wala hatta safiyarta wato ba su zauna ba sai ko safi ko yamma iya abin da suka zauna kenan a duniya haka nan a can karshen suratul ruh Allah yake cewa wa taqumu sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu ranar da alkiyama za ta tsaya masu manyan laifi za su rika rantsuwa su ba wallahi ba su rayu a duniya ba sai ɗan lokaci kankani Allah ce kazalika haka nan kamar yau yadda idan su ya rufe suka kasa gane gaskiyar rayuwar da suka yi a kabari mai tsawo kafin a tashe su haka a duniya ma aka dinga karkatar da su zuwa ƙarya haka a nan ma suka karkace suka kasa gane hakikalin al'amarin Allah ya nuna mana cewa kafirai za su yi ta jayayya a tsakanin za su yi ta saɓani a tsakankanin bayan sun tashi daga cikin kabari kwana nawa suka yi a kwance ko kuma ma a duniyar gaba ɗaya kwana nawa suka yi wasu su ce lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar wasu kuma su ce kwana goma suka yi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana qalu kam labistum fil ardi adad sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'addi sai ranar da Allah zai tashe su ce da su kam labistum fil ardi adada su shekara nawa kuka yi a duniya kafin a tashe ku sai su ce ai yini ɗaya suka yi ko ma rabin yini sun kasa tantance tsawon lokacin da suka yi karshe ma su ce a tambayi malaman lissafi ina malaman lissafi sai su faɗa a tambayi mala'ikun da suke lissafa abubuwa ko ba za mu iya bayani ba wasu kuma su ce kwana goma suka yi ya kafa tuna bainahum illa bistum illa ashara Allah ce nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma wannan aya ita take nuna sabani suke a jaka a tsakankanin wanda ya faɗi ya ce ashiyatan aw duhaha wanda ya ce sa'atan min an-nahar wanda ya ce asharata ayyam wani kuma yace shi rana ɗaya ma aka yini ɗaya kawai aka yi Allah ce ya takhafa su da bainahu suna ɓoye maganganu a tsakankanin illa bistum illa ashara to ai kwana goma kawai muka yi Allah ce mu muka san mu ne mafi sani da abin da suke faɗa a yayin da wanda ya ɗan fi su hankali daga ciki zai ce illa bistum illa yau ai kwana goma kacal kuka yi wannan yana nuna rudewa da dimaucewa mutumin da duk ya dimauce to zai dinga faɗar maganganu waɗanda suke ba su da kai ba su da gindi wannan yana nuna halin da suka samu kansu hali ne da ba su taɓa tsammanin za su samu kansu a cikin ba fuji'atan alkiyama ta zo musu aka tashe su suka gansu ga sunan yanzu za su fuskanci za su fuskanci hisabi don haka sai suka rufe wanda ya faɗi wannan wanda ya faɗi wannan Allah ya ce illa sa'atan minan nahari minan nahari din nan malamai sun ce wasfun ne ghairu muradin minhu taklif ba wai ana nufin yinin kawai suke nufi a nan ba domin ana nufin lokaci kankani lokaci kankani din nan babu bambanci tsakankanin ya kasance da daddare ko kuma da rana illa iyaka kawai an faɗi nahar a wannan aya da aya da take cikin suratul ahqaf domin shine yawanci mutane suka faɗa a yayin da suke so su yi bayanin lokaci saboda haka kharaja makharajal ghalib an kawo batun nahar a nan saboda yawanci abin da yake zuwa a kwakwalen mutane lokacin da suke son su yi bayanin lokaci ba dare suke faɗa ba yini suke faɗa shi yasa aka ambaci an nahar a nan amma abin da ake nufi ɗan lokaci kankani ya ta'arafu da bainahum suna neman sanin junansu ya iya zama shi ma hal ne kamar yadda jumlar ka allam yalbasu take hal ai hala kaunihim muta'arifina bainahum sun fito wanda yana kai kuma daga ina kai kuma daga ina kai kuma waye wato saboda dadewa sun manta juna saboda dadewa sun manta juna a wannan lokacin kowa yake so ya san waye wannan dangantakar ta bace musu sanayyar ta bace musu ko kuma ya ta'arafu da baina mutum ya zama yana da ta'alluki yana da ta'alluki da fadarsa wa mai yahshuruhum wato ranar da Allah zai tashe su sai su ga ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum zama sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum kamar ka ce zaman da suka yi a duniya kamar zama ne na a fahimci juna a san juna a yi bayanin juna kamar wani ɗan zama ne wanda a lokacin aka yi shi dan kankani ne kai ya sunan ka ni suna nawa ne daga ina kake ni daga guri kaza nake kai kuma daga ina kake ni daga guri kaza nake aka gama wannan dan sanayyar juna din aka wata haka ba dogon zama bane haka duniyar gaba ɗaya Allah ya sifanta ta sa'atan min an-nahar yata'arafuna bayna lokacin da zaka alkiyama za ta tashi haka za a ga duniya kamar wani dan zama ne dan mu san juna a yi sanayya kowa ya faɗi sunan shi da adireshinsa a watsi shi idan haka duniya take me ya kawo rikice-rikice me ya kawo tashe-tashen hankali tsakankanin ɗaiɗaikun mutane tsakankanin al'umma da al'umma tsakankanin ƙasa da ƙasa idan ba ta wuce abin da kawai sanayya ce a juna kawai za a yi sannan a rabu ba san menene za a dinga faɗa ba ta samu wannan kimar ba ba ta samu wannan darajar ba da har mutum zai yi faɗa da ɗan uwansa mutum akan duniya ba ta da wannan kimar ba ta samu kimar da har wata al'umma za ta yi faɗa da wata al'umma wata ƙabila za ta yi faɗa da wata ƙabila akan duniya ba ba ta samu wata kima da har wata ƙasa za ta rika wata ƙasa za ta dinga faɗa da wata ƙasa akan duniya ba gaba ɗaya zaman duniya ɗin ka annahu liqa'u ta'aruf kamar mun zauna ne dan mu juna kawai amma ba tsawon zan yi ba ranar da alkiyama za ta tsaya a ranar ne za mu ga tsawon rayuwa nan ne za mu san cewa wannan zama zama ne wanda yake ɗan ƙanƙan a jere Allah maɗaukakin sarki yana nuna ya ta'arafu da bainahu iyaye za su san 'ya'yansu 'ya'ya za su san iyayensu a wannan lokacin da za a tashi wato kamar saboda zaman an manta juna to ba ya ga ɗansa ya kasa gane shi sai ya tambayi wannan waye ya faɗa masa sunan shi da nasabarsa shi ma kuma ya gane cewa ubansa ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan sanayya ba za ta yi tasiri ba a wasu ayoyi daban Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala yas'alu hamimun hamima aboki na ƙut in alkiyama ta tashi ba zai juya yana tambayar abokinsa na qut ba tambayar da za ta amfane shi tambayar da zai nemi agajinsa ko taimakonsa ko ya ce in taimaka maka ba za a samu wannan ba Allah ce fa idza nufifa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu idan aka yi busa a cikin kaho a ranar babu batun nasaba babu batun wani dan wani ne wane mahaifin wane ne wance matar wane ne wane mijin wance ne babu wannan wala ya ta sa'aluna a ranar babu batun a tsaya ana neman agaji ko taimakon juna kowa ta kansa yake yi amma a wani wurin Allah ya nuna mana za a tambayi juna wa a ba'dhum ala a sai ta sa'aluna nan kuma Allah ya ce la yasalu hamimun hamima Allah ya ce bala an saba bai bainahum wala yatasaalu ne malamai suka ce wannan inda Allah ya tabbatar da tambayar juna a tsakankanin mutane a tsakankanin mutane in sun tashi da inda Allah ya kore gurare ne daban-daban Allah maɗaukakin sarki ko dai ya kore tambayar juna bayan busa ta farko busar da kowa zai tashi daga kabari za a tashi a firgice a lokacin babu wanda zai juya yana tambayar ɗan uwansa ina kake kai wane ne ina za ka babu wanda zai yi wannan tarbiyya sai bayan busa ta biyu to a lokacin ne za a tambayi juna sannan wasu malamai suka ce an kore tambaya ne lokacin da mutane suka suka suka suka suma bayan an yi busa sun suma babu magana kuma wani ya tambayi wani sannan lokacin da za a shiga hisabi kowa ana binciken kayansa ba wanda yake ta dan uwansa haka da lokacin da ake tsallake firaɗi a wannan lokacin ma ba mai tambaye dan uwansa inda ake yin tambaya gurin da ba waɗannan a bai ba to a lokacin ake nan samun numfasawa har a tambayi juna wasu kuma malamai suka ce a tambayar da alkur'ani ya kore ita ce tambaya ta afuwa kan remu wane ya maka afuwa ko ya maka rangwame ko ya amfane ka a lokacin babu wani wanda zai amfana wawa Ɗan uwansa wani abu يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه ranar da ɗan uwa zai bushe zai tsere wa ɗan uwansa ya guje wa ɗan uwansa ya guje wa babansa ya guje wa ya guje matarsa ya a ran nan al'amarin da yake gabansa ya ishe shi wasu malamai suka ce wannan shi ne abin da ake korewa irin wannan tambayar tambayar ka samu wani tallafi ko taimako daga ɗan uwanka Allah ce kan kad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah lalle waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da ubangijin a ranar nan sun yi hasara wanda suka ƙaryata da suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzansa suka ƙaryata ranar lahira a wannan rana sun yi asara ba kankanuwar asara ba domin za su yi asarar rayuwarsu ce gaba ɗaya za su yi asarar kansu za su yi asarar iyalansu allah maɗaukakin sarki ya fito da dalilin da zai sa su yi wannan asarar ƙarara ya ce kad khasirar lazina kazzabu bi liqa'illah ƙaryatawa da suka yi da haɗuwa da ubangijin ya jawo musu hasara shi yasa suka yi hasara kamar yadda a wasu gurare Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wasu dalilai daban waɗanda za su sa mutane su yi asara ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki yana cewa karka firan da zina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ala ساء ما يزنون Allah ya ce waɗanda suka ƙaryata haɗuwarsu da Ubangiji sun yi hasara har sai lokacin da alkiyama za ta zo musu bagatatan fuji'atan ba tare da sun kintsa ba sai su dinga cewa ya nadamar mu ya kai tunmu kan abin da muka bari ya wuce mu muka yi sakaci a duniya alama farratna fiha akan sakacin da muka yi a duniya a ranar nan za su zo suna ɗauke da niki nikin laifukan su a bayan su ala a bayan su tir da abin da suke dako abin da suke dako din nan yayi muni Allah madaukakin sarki a wata ayar yake to allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun waɗanda suke warware alkawarin Allah bayan shi suke katse abinda Allah ya umarni a sadar na zumunci suke barna a doron ƙasa Allah ya ce waɗannan su ne hasararru za su yi hasara ranar gobe kiyama Allah ya faɗi wasu dalilan da zai sa mutane su yi hasara ranar gobe kiyama naqdu ahdillahi ba'da mithaq bayan da lokacin muna tsatsan adam kowa ya ɗauki alkawari zai zai bauta wa Allah kowa ya ɗauki alkawari zai tsayar da tauhidi bayan mutum ya zo duniya kuma sai warware wannan alkawari sai ya warware wannan alkawari ya keta abinda Allah madaukakin sarki ya ce a zartar a sadar na zumunci sannan kuma ya ɗora barna a doron ƙasa wannan babu shakka dalilai ne da suke sa mutum ya samu kansa cikin hasara na da gobe kiyama Allah ya Allah madaukakin sarki ke cewa allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda suke bin alqur'ani sau da kafa suna karanta shi karatu na fahimta karatu na aiki da shi shine tilawatu haqa tilawati a karanta shi yadda ya kamata a karanta shi ulaika yu'minuna bihi to waɗannan suka yadda da alqur'ani Allah ce wa man yakfur bihi wanda ya kafirce wa alqur'ani fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne hasararru wanda duk ya karyata alqur'ani ko ya watsar da alqur'ani ko ya ki aiki da koyarwar alqur'ani wannan shi zai hasara ranar gobe kiyama Allah kare mu ayoyi da dama sun zo sun yi bayanin irin waɗannan dalilai da za su sa mutum ya auka cikin hasara babu wanda zai kubuta daga wannan hasara sai mutumin da ya hada abubuwa hudu ya hada imani na farko ke aiki na kwarai na biyu ke wasici da juna bisa gaskiya da wasici da juna bisa waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su tserar da mutum daga hasara daga gobe kiyama su ne abinda al-suratul asr ta wal asr inna al insana lafi khusr jinsin dan adam kowane irin dan adam yana cikin hasara ranar gobe kiyama sai Allah ya togaciya na waɗanda ba za su samu kansu cikin wannan hasaran ba su ne waɗanda suka haɗa abubuwa guda illa waɗanda suka zo da waɗannan abubuwa guda hudu su ne za su fita ranar gobe kiyama Allah ta samu na cikin a wannan aya Allah ya shafi abinda za a yi asara ya ce khasira amma bai kawo makolin khasira din ba sun yi hasara mai suka yi a wasu ayoyin Allah ya faɗa kama a cikin suratul suratul a'raf Allah ya nuna sun yi hasarar kawukan Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun waɗanda ma'aunansu na lada suka yi sakayau suka ƙi yin nauyi da gobe kiyama waɗannan su ne suka yi hasarar kawukansu su suka yi hasarar kawunansu saboda abin da suka kasance suna yin na zalunci saboda abin da suka kasance suna kafircewa ayoyin haka nan a cikin suratul mu'minuna wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun waɗanda ma'aunansu na lada suka yi saka yau Allah ce waɗannan su ne suka yi hasarar kawunan a wani gurin Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa bayan kawunan nasu ma za su yi hasarar iyalansu za su rasa iyalansu don iyalansu sun bi su cikin aikin barna kowa zai shiga wuta kowa zai shiga ukuba ta ubangiji kowa Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a gurin da ba zai tuna ɗan uwansa idan iyalansu sun yi aikin kwarai su sai su tafi aljanna su kuma sai su tafi wuta Allah ya ce kul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala zalika huwa al-khusran al-mubin Allah ya ce hasarar rura na gobe kiyama su ne waɗanda suka suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama Allah ce ku saurara wannan ba ita ce hasara ta hakika ba wai hasara ta duniya ba ka yi hasarar kasuwancinka samu tasgaro a cikin kasuwancinka ko matsala wannan ba ita ce hasara ta hakika ba ba ita ce mabayyaniyar hasara ba hasarar da za mutum zai rana gobe kiyama ita ce hasara mabayyaniya cikin suratul shura Allah madaukakin sarki na cewa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala inna adh-dhalimina fi 'adabin muqim lalle mu'minai za su kira da gobe kiyama lalle waɗanda suke hasararru su ne wanda suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar ahalinsu iyalansu da dangin danginsu ranar gobe kiyama lalle azzalimai suna cikin wata azaba ta dindindin a wani gurin ma Allah maɗaukakin sarki ya nuna asarar za ta ƙunshi duniya da lahira ne gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala haqq fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitna in qalaba ala wajhihi Allah ce khasira ad zalika Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah amma akan gaba gaba yake in asabahu mu kairu bih in ya ji alkhairi ya ji da daɗi a tafiyar sai ya rutsu a ci gaba da yi da shi da ya samu kuma wata yar jarraba wata fitina ta same shi irin wacce take samun mumini a kowane lokaci in kalaba ala waje sai ka ga ya juye sai ya sake ka gamu da shi kuna farar farar da dan uwa ne sai ka ga ya mutu ke maka lafiya sai nuna baya so ma a ganku tare kada a ce har yau kuna tare Abinda da yake samun shi ci gaba da samun shi in kalaba ala waje Allah ce khasirar duniya wal akhirah wallahi hasarar duniya da lahira gaba ɗaya Allah ce zalika huwal khusranul mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya don haka mumini har kullum abin da yake hangowa a rayuwarsa wannan ita ce hasara ba hasarar da za ta same shi a nan duniya ba duniyar ɗan kwanaki ne kaɗan ranar da za a tashi ranar gobe kiyama mutane za su ga abin da suka zauna na nan duniya ɗin ɗan zama ne kankani ba daɗewa a kai ba Allah ce kan hasirar lazina kazzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadina sannan kuma ba su kasance masu shiriyuwa ba Allah ya kore musu shiriyuwa domin a nan duniya idan ka fada cikin kuskure sannan ka farfado ka gano kuskure da kake yi in Allah ya soka da alheri sai ka sai ka a shi abin nan haka zai jawo mun to na daina wannan a duniya kenan amma a lahira babu batun shiriyuwa shi yasa Allah sai ce wa ma kanu muhtadi ba su kasance waɗanda za su shiryu ba babu kuma maganar a koma baya saboda sun karyata ranar alkiyama din suna ganin ba yadda za a tashi mutum bayan ya mutu ya rirrige ya zama ƙasa ya zama ƙasusuwa ya ƙulu na a'iza kunna iza man nasira ya ƙulu na a inna la marduduna fil hasar a iza kunna iza man nasira hmm? qalu tilka idan karratun khasir ce yanzu za a dawo da mu duniya za a sake dawo da mu duniya za a sake dawo da mu rayuwar mu bayan mutuwa bayan mun zamo kaskasusuwa rididdigaggu suka ce tilka idan karratun khasir in har za a sake dawo da mu bayan mutuwar mu kuma a sake dawo da mu da rabu to abu shakka za mu yi asara wannan dawo za mu yi asara shi sa Allah madaukakin sarki ce wa ma kanu muhtadi da ba waɗanda za su ba ne. domin a ranar kuma shi kenan babu batun mutum ya ce ya gane kuransa yanzu zai gyara babu batun gyara Allah ce wa in ma nuriyannaka wa in ma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum فأو نتوفينك فإلينا مرجعهم amma Allahu shahidun ala ma yaf'alun Allah madaukakin sarki ce wa in ma nuriyannaka ba'd allazina iduhum in ma dai mu nuna maka sashen abinda muke musu alkawari da shi aw natawaffayannaka ko kuma mu karɓi rayuwarka fa ilaina marji'uhum su dai makomasu zuwa gare mu thumma Allahu shahidun ala ma yaf'aluna sannan kuma Allah shi ne mai shaida a kan abin da suke aikatawa nan Allah maɗaukakin sarki yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yana hannunka mai sanda ko firgitarwa ga su kafirai abokan gaba Allah maɗaukakin sarki yake gaya masa cewa in ma dai mu nuna maka sashin abin da muka yi musu alkawari da shi da suna gaggautau da azaba suna gaggauto da ukuba suna cewa mata ya kulu da mata hazan wa'adu in kuntum sadiq ko dai mu nuna musu a nan duniya ka ga wani bangare daga cikin abin da za mu yi musu na azaba kafin mu karɓi ranka ko kuma bayan mun karɓi ranka ranar gobe kiyama Allah ya nuna maka irin abin da zai musu na ukuba imma nuriyannaka ba'da allazina iduhum wanda Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabinsa sashin abin da ya yi alkawari zai musu na wulaƙanci na azaba Allah ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da yunwa har suka dinga ganin kamar wato hayaki a sama saboda yunwa mutum da ya ɗaga kansa sai ya dinga ganin kamar hayaki ne wanda muka yi bayani a baya Haka nan Allah ya jarrabe su da kisa an kashe manya-manyan su tun a yakin bada yakin farko da aka fara yi manya manyan su duk suka tafi su abu jahal su ukba ibn su uh, uh, al-walid ibn ukba da sauransu da sauransu duk a wannan lokacin ainihin aka kashe su Allah ya nuna musu wulaƙanci ta hanyar a kama su rubatattun yaƙi a kama wasu daga cikin sai sun zo sun fanshi kansu duk Allah ya nuna wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan ta yadda hankalinsa zai kwanta ya fahimci cewa Allah yana tare da shi kuma zai taimaka masa kuma shi bai taimaka masa ne a cikin wannan da'awa haka nan Allah maɗaukakin sarki ya iya kyale su ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki lokacin da zai musu kamu kamu na gagaraba da a lokacin ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama karshen shine aula tawaffa naka ko kuma mu karɓi ranka ba ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu wannan shine jawabin fa'ilai na marji'u ce wa in ma ta farko jawabin ta mahzuf ne wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina idhum fa zaka aw natawaffayannaka fa ilaina uku shine jawabin wasu kuma suna kaddara jawabin banda fa ilaina uku amma ko da yaushe in za a iya rami ba tare da takadiri ba ya akan asa takadiri aw la tawaffayannaka fa ilaina marji'uhum makomar su zuwa gare mu wato babu yadda za su su kubuce mana duk inda ta kai ta kawo dai za su dawo saboda haka dan adam a cikin tafiyar da yake a wannan duniya ya kamata kullum ya dinga sa wannan tunani a ranka. kowace irin hanya ya kama in ya kama hanyar kirki karshe dai fa ilaina marji'uhum in ya kama hanyar da ba ta kirki ba ƙarshe dai fa ilaina marji Ta hanyar da zaka bi zaka tike kare zuwa ga Allah saboda yana da kyau ka kama hanyar da zaka saman maka yardar ubangiji ranar da ka tike zuwa gare shi ya ayyuhal insanu innaka kadimun ila rabbika kadhan fa mulaqi to kana duk kokarin da kake yi a nan zuwa ga ubangijinka ne kuma zaka haɗu da shi haka babu babu matsera babu inda za a tsere idan mutum ya fahimci wannan ya yarda da wannan a zuci saboda me zai kama tafarkin da zai zo yana nadama daga ƙarshe saboda me zai kama tafarkin da zai zo yana na da na sani a lokacin da na sani da ba za ta yi masa amfani ba Allah ce sun mallahu shahidun ala ma sannan kuma Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa wato Allah zai yi shaida ranar gobe kiyama akan aikin da suka yi ta hanyar ya shaidar da mala'iku waɗanda suke rubuta waɗannan ayyuka a shaidar da ayyukansu abinda suka yi littattafan ayyukan hakanan inda suka yi aikin shi ma ya musu shaida cewa abinda suka yi a kansa mai kyau ne ko baya da kyau gabansu su yi musu shaida al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yi wa al'ummomin da suka gabace ta shaida annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kuma ya yi wa wannan al'umma shaida saboda haka Allah maɗaukakin sarki ba zai kama kowa ba bisa ga zalunci inna Allah la yuzlimu nasa shay'an zai kama kowa ne bisa ga kwakwarar shaida shaida ba ɗaya ba shaida ta ɓangarori daban-daban yadda ɗan adam ba zai iya kudu cewa Allah ce wani kulli ummatin rasul wani kulli ummatin rasul فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله بقى وكتن سركي ولكل أمة الرسول قوة الأمة Allah madaukakin sarki yana aiko mata da manzo kamar yadda yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tanibu tagut kamar yadda Allah ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kamar yadda yace wa li kulli qaumin had kowace al'umma sai Allah madaukakin sarki ya aiko mata da mai wa'azi ya aiko mata da mai karantarwa ya karantar da ita abin da yake na tauhidi ya karantar da ita sifofin Allah da haƙƙinsa da tsayintakarsa a cikin bauta da tsayintakarsa a cikin ayyukansa ya karantar da ita abin da yake mai kyau na maslaha gare ta a nan duniya da lahira babu wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya kama ta haka nan ba tare da da ya aika mata mai gargaɗi ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula wa mu kasance masu azaba ba har sai da muka aika da manzanni rusulan mubashirina wa munzirina liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul haka nan manzanni suke masu kushara masu gargadi kada mutane zama na ranar gobe kiyama ce laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika eh min qabli an nazilla aw aw nakhsha wa nakhsha wa nakhsha hmm? wa nakhza ce dabbe ya ubangiji da ka aiko mana da manzanka mu zama mun bi ayoyin da ka aiko mana da shi kafin mu zo mu samu kanmu cikin wulakanci ko mu samu kanmu cikin kunya sai Allah maɗaukakin sarki ya yanke wannan uzurin nasu ya yanke wannan hujjar tasu babu abin da za su iya gaya wa Allah gobe kiyama haka manzanni fa samuwarsu a cikin al'umma yanke hanzari ne ga wannan al'umma ba ta da ta cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya tunkare ta da hisabinsa na cewa ya aiko mata da manzo ta karyata ko na cewa ta bi wani abu ba shi ba na cewa ta bauta ba wani abu ba shi ba wanda duk bai samu sako na annabi ba wanda yana da yana da hanzarin da zai fita wanda bai samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yana da hanzari duk wanda shiriyar wani annabi bata je masa ba a kowane zamani har a yanzu da ake magana ahlul fatra ba wai sai wanda suka rayu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har a yanzu waɗanda za a same su ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata ba ba su same shi ba kuma akwai irin akwai irin musamman irin latin america din nan kai a cikin najeriya ma ba na jin za a rasa a je a samu wani kungurumin daji a samu wasu wanda su basu su san ma akwai wani annabi ba bare su yi imani da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wanda zai ji labari na daga bayahudi ko banasari sannan bai yi imani da jima illa da hanan la yasma'u bi yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa da hanan ba wani ba yahudi ko ba nasari da zai ji labari na sannan kuma bai yi imani da ni face ya shiga wuta malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi kaga kenan wanda bai ji labarin ba shi wannan sakamakon ba zai hau kansa wanda bai ji labarin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan wanda zai ji labarin sa a gurbace akwai waɗanda an kai musu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda muke da labarin musailama yanzu a ce kai imani da musailama sun kazzab annabi ne kai kai imani da shi daga an faɗi musailama za ka san wani annabin ƙarya ne to akwai waɗanda su a haka aka kai musu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam za su zaci wani mutum ne da ya zo ya yi ƙarya don kawai ya tara abin duniya a haka suke fahimtarsa su ma waɗannan suna da ujiri ranar gobe kiyama ubangiji shi ya sanya zai yi da su lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ‘ya'yan mushrikai wanda suke mutuwa a alahira ya suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alam bima kanu amili inda sun rayu Allah ya san me za su yi don haka a can shi ya san me zai musu Hakanan waɗannan ma a can shi ya san wani irin sakamako zai mutu akwai wasu hadisai da suka zo na imtihanu ahlil fatra wanda suke nuna za a jarraba waɗanda ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ta wuta a ce su je su shiga waɗanda Allah ya riga ya kaddara cewa da saƙon ya riske su za su yi biyayya za su bi kauya gadan gadan sai su rubuta fitar za su shiga waɗanda kuma Allah ya riga ya kaddara cewa ko da sai riski sakon ba za su yi biyayya ba sai su dakire sai su cije ya za mu shiga wuta sai su dau girman kai ce to ubangiji ce to ga ni da kaina na umarce kun ki ku bi ballantana a ce wani na aiki saboda haka daga nan a yanke musu hanzari akwai hadisai da suka zo akan wannan da cewa hadisai ne wanda akwai magana ta malamai cikin isnadin amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa game da auladun mushrikina ce Allahu alam bima kanu alaihi amin Allah shi ya san me za su don haka shi ya san ya zai da su haka nan ahlul fatra waɗanda ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata da waɗanda suka same shi a gurɓace kuma ka iya faɗar wannan magana dangane da su Allahu alam bima kanu alaihi amin Allah ce fa idza jaa rasuluhum idan manzon su ya zo musu ya zo musu da shirya udiya bainahum bil haqqi sai a yi hukunci tsakanin bil da adalci sai a yi hukunci a tsakankanin su da adalci idan ya zo da shirya wanda ya shiryu ya karbi wannan shirya wanda kuma ya tabi ya bar wannan shirya to a lokacin sai Allah ya hukunci tsakankanin su da adalci wanda ya karbi shirya ya tafi aljanna kyakkyawan sakamako daga ubangiji wanda kuma ya ƙi shirya ya tafi wuta mummunan sakamako a bisa mummunan aikinsa wannan aya malamai suna cewa ita ce daidai da faɗar Allah wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ji'a bin nabiyina wa ishtima amilat wa huwa wa hum a'lamu bima yaf'alun wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ranar ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta za a zo da annabawa za a zo da shuhada'u masu shaida mala'iku waɗanda za su yi shaida sai a yi hukunci tsakankaninsu da gaskiya kowace al'umma za a yi mata hukunci bayan an zo da manzanta ya yi bayanin cewa ya isar mata da saƙo nan ne za a yi mata hukunci waɗanda suka bi wannan annabi su tafi aljanna waɗanda suka saba masa su tafi wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana ya ce ranar gobe kiyama za a zo da mutanen kowane annabi a zo da mutanen annabi nuhu Allah ya tambayi annabi nuhu alaihi salam shin ka isar da saƙon da na tsora maka ya ce ya Allah na isar a tambayi al'ummarsa ya isar musu da saƙon sai su ce bai isar ba wannan shi shine gaskata faɗar Allah fa fala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi su manzannin su ma waɗanda aka aiko musu da manzannin za mu tambaye su Allah ya tambayi annabi Nuhu ya ce ya isa a tambayi mutanen sai suke ce su ba a gaya musu komai ka duba fa shekara dubu ka dan adam adam da runce shi shekara dubu ba ba shekara hamsin amma sai suka ce wa bai isar ba Allah ya kira wa annabi Nuhu ya ce to ga abin da suka faɗa waye shaidar ka sai ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi mu za mu zo mu yi masa shaida cewa ya isa wannan shi ne faɗar Allah wa ka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu za mu yi shaida ga sauran al'ummomi mu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo hisabi ga wannan al'umma kuma ya mata shaida al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce za a yi wa shaida ita ce za a yi wa hisabi daga farko ita za a fara yi wa hisabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin bukhari nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah al-maqdi lahum qabla al-khalaiq mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne a gaba gaba ranar gobe kiyama mu za a fara yi wa hukunci kafin a yi wa kowace al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'ummar sa ita ce cikon al'umma ta saba'in da Allah ya yi antum mufuna sab'ina sab'ina ummatan wa antum khairuha wa akramuha inda ku ne za ku ciki al'umma ta saba'in daga cikin al'ummomin da Allah ya yi a doron ƙasa sannan ku ne mafi alkhairin waɗannan al'umma ku ne mafi karamci a wurin Allah bayan an gama hisabi an ware 'yan wuta an ware 'yan aljanna sauran al'ummomi sun zo ana musu hisabi tun da kan al'ummar annabi nuhu alaihi salam ana musu hisabi kowace al'umma ta yi rinto to wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta za ta yi shaidar cewa a an aiko musu da manzo mun karanta a cikin littafin da Allah madaukakin sarki ka aiko ma annabin ka sallallahu alaihi wasallam mun karanta an aiko musu da annabi kuma ya musu wa'azi shekara da shekaru yana musu wa'azi suka kangare to haka Allah madaukakin sarki <clears throat> wannan shi yake nufi da wa qudiya qudiya bainahum bil qist ce a yi hukunci a tsakankanin hukunci na adalci wa hum la yuzlamuna babu wanda ake zalunta ba a zaluntar mutum ta hanyar a ƙara masa abin da bai yi ba na laifi ko ta hanyar a rage masa ayyukansa na alkhairi Allah maɗaukakin sarki baya wannan Allah maɗaukakin sarki ya haramta zalunci a kansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin kurci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi ya ku bayina na haramta zalunci a kankin kaina ya haramta kansa zalunci kamar yadda ya rubuta wa kansa rahama kataba rabbukum ala nafsihi rahma kamar yadda ya rubuta wa kansa ya wajabta wa kansa rahama haka nan kuma ya haramta wa kansa zalunci don haka babu wani wanda ake zalunta ranar gobe kiyama wannan ne yake sanya ɗan adam a nan duniya ya samu istiqama to sanin cewa akwai ranar gobe kiyama akwai ranar da za a yi hisabi akwai ranar da za a yi hisabin da babu zalunci a cikinsa wanda aka zalunta za a bi masa haƙƙinsa wanda ya yi zalunci za a sakankawa wanda ya zalunta wannan shi zai sa rayuwa ta yi inda a ce babu wannan a cikin zukata kowa da kowa baya tunanin akwai ranar gobe kiyama to kowa sai zama a azzalimin kansa kowa zai zalunci kamar yadda wani mai hikima yake cewa az-zulmu min shay'in nufusi fa in tajid da'ifatin fa li'illatin la yazlim to zalunci kamar da shi aka halicce wa kana wa kana al-insan innahu kana zaluman jahula innahu kana dan adam zaluman jahula mai yawan zalunci dan adam mai zaluntar kansa ne mai zaluntar ƴan uwansa ne to babu abin da zai hana shi zalunci sai imani imani shi gwargwadon gwargwadon yadda zai kusanci zalunci gwargwadon yadda ya yi nisa da imani gwargwadon yadda zai kusanci zalunci shi yasa za mu ga babu azzalimai a yanzu irin waɗanda suka kafin cewa Allah da manzon babu wanda ya kai su zalunci a duniya muna dai ga yadda duniyar take ta tafasa kuma a dalilin waɗannan ne da suka kafin cewa Allah da ranar lahira da sun yi imani da Allah da ranar lahira akwai ranar da za su tsaya yau mai nan nasu da rabbil alamin da sun yi imani da wannan ranar ba za su irin wannan zaluncin ba ai da al'ummar musulmi babu irin matsayin da bata kai ba na ɗaukaka matsayin babu matsayin da bata kai ba na girma babu matsayin da bata kai ba na ƙarfin soja amma ba ta yi zalunci irin haka ba a tarihin musulmi ba su yi wannan zaluncin ba saboda su suna da wani wani wata koyarwa wani imani wanda yake karantar da su cewa zalunci burinsa baya da karshen karshen al'amarinsa baya da kyau karshen al'amarinsa mummuna ne sai zan ba yi zalunci ba amma waɗannan saboda sun kafircewa Allah sun kafircewa ranar gobe kiyama ba sa tunanin adalci to wannan imani shi zai hana mutum zalunci fali illatin la yazlim imma an takuna illatan shar'iyya wa imma an takuna illatan hissiyya ko dai ya zamana saboda yana tunanin Allah wannan ya hana shi zalunci ya hana ce tuki dan uwansa ko kuma a'a saboda ba zai iya zalunci ba ko da ya so ya yi zalunci an fi ƙarfinsa don haka ya haƙura dole ko kuma saboda yana jin tsoron wata hukuma ta nan duniya akwai 'yan sanda akwai gidan yari akwai alkali wannan ya sa shi ya ji tsoro ba wai don Allah almuhim dai ba dan waɗannan abubuwan ba da kowane dan adam sai ya zama azzalimi sai ya zama azzalimi kuma shi dan adam har kullum bai zaluntar kansa ne in bai zalunci wani ba sai zalunci kansa shi yasa za mu ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mumini da zai yi addu'a da ita face an ansa masa ita ce da'awatu zinnun ta ƙunshi wannan meye annabi yunus ya addu'a da shi Me meye addu'a da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin inni kuntu min adh-dhalimin sai da yake kirafi da cewa shi yana da cikin azzalumai ma'ana wanda suka cuci kawo annabi adam lokacin da ya ci wannan bishiya da Allah ce kai ya ci da me yayi itirafi da kaskantar da kai da tuba zuwa ga ubangijinsa itirafi ko me yace ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا sai da suka ce mun zalunci kanmu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'ar da ya koya mana za mu dinga wannan itirafi wa a'tarifu bi ya ubangiji na yadda inni zalamtu nafsi wa a'tarifu bi na zalunci kaina ya ubangiji kuma na yadda ni mai laifi ne dan adam mai zaluntar kansa ne in bai zalunci kowa ba ta hanyar ya hana ka abin da yake alheri ne ya hana ka koda a ce sunna ɗaya ka hana kanka aikatawa alhalin kana iyawa ka zalunci kanka ba haka dan adam ba zai taɓa rabuwa da zalunci ba shi yasa ayar da muka karanta jiya walakin dan nasa an kusa ya zulimu yasa abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu mu ladan sa abin da ko muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad